yadda za ku sayar da 1 GB a kan naira 100 a line ku na airtel ko kuma ku sayi 2 gigabit a kan naira 200 ko kuma ku sayi 3 GB a kan naira 300 assalamu alaikum barka barkamu da wannan lokaci Prince. a bidiyon mu ne insha Allah zan nuna muku hanyar da za ku bi ku sayi data mai sauki a line ku na airtel wacce za ta ɗauki tsawon kwana biyar kafin ta expire so abin da za ku shi ne za ku shiga dala na ku kamar da kuke gani haka so bayan ya bude za ku yi dalin na wannan code din star 312 star 562 hash so kai tsaye kuna danna wannan code din sai ku kira akan line ku na airtel kamar yadda kuke gani haka ok so bayan ya bude za ku ga ya bude muku wannan fuskar so abin da za ku yi a wajen shine za ku ga akwai nomba guda uku a nan wajen za ku ga number 1 za a ɗau naira 100 a baku 1 gigabyte wanda zai dauki tsawon kwana biyar kafin ta expire number 2 kuma za a ɗauki naira biyu a ba ku 2 gigabyte wanda zai ɗauki tsawon kwana biyar kafin ya expire number 3 kuma za a ɗauki naira uku a ba ku 3 gigabyte wanda zai ɗauki tsawon kwana biyar kafin ya expire shi ma so kafin mu ci gaba da bidiyon kada ku manta da like na wannan bidiyon domin like da kuke shi ne ke kara mana karfin gwiwa ta da muna kawo muku sabon videos a kullum waɗanda ba su yi subscribe ba kuma su danna alamar subscribe domin nan gaba idan ɗora sabon bidiyo za a sanar da su su zo su kalla kai tsaye so abin da zaka yi sai ka zaɓi data da zaka siya sai ka reply da number da take karkashin ta misali za mu yi reply da number 1 so za ku ga gashi na yanzu sun da sun ɗauki naira ɗari sun bani data 1 gigabyte whatsapp ta ɗauki tsawon kwana biyar kafin ta expire so hanyar da za ku bi kuma ku yi checking na datar shine za ku yi dialin na star 323 hash so kai tsaye sai ku kira a na airtel so za ku ga sun ce za su turo mana da sako na data balance namu so wannan ita ce hanyar da za ku bi ku sai data mai sauki a line ku na airtel wacce za ta ɗauke ku tsawon kwana biyar kafin ta yi expire so idan da mai tambaya zai iya mina a ƙarƙashin comment na gode mu haɗa bidiyo na gaba